godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga shayen halitta na Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Dukanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta daren alhamis wadda ya ce da daren biyar ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ya dace da 22 ga watan goma miladiya ga watan hudu miladiya 2026 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu imam ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na alƙaunin mufid fi sharhi kitab tauhid wallafar fadilatu shaykh al-allama muhammad bin ibn al wadda ya rasu hijira shekara dubu ɗari hudu da ashirin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ji an shi gafarta mishi. Wanda sharhi na littafin kitabu tauhid na al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab wadda ya rasu hijira shekara dubu ɗari biyu da shida Allah maɗaukacin sarki ya ta mishi. Wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafi insha Allah. zama mu dai ta gabata mun yi karatu a kan abin da ya shafi a tauhidul uluhiyya ismi na biyu daga cikin samun tauhid shi ne a tauhid al'uluhiyya yau za mu yi karatu a kan ismi na uku shi ne tauhidul asma'i wa sifat توحيد الأسماء والصفات شيني كسمي نأكو تقدكين أقسام نتوحيدي شيني توحيد يجاد إيماني بسونا ين الله مدوك كنسركي وكما تلفوتين ما ليتي القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات مالك وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات أبونا كلمة توحيد الأسماء والصفات يتي هو إفراد الله عز وجل شيني أنا نتنقل تعالى عز وجل وجهه قد يجر مرة bima lahu min al-asma'i wa sifat kai da abin da yake da shi da abin da ya kaɗaita da shi na sunaye da sifofi wannan shine tauhidul asma'i was sifat malaki wa hada yatadammanu shay'ain yace kadaita Allah da abun ciki da shi na suna da siffofi ya kunshi abubuwa guda ya kunshi abubuwa guda biyu yace al-awwal al-ithbatu wa zalika bi an nathbuta lillahi azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi allati athbathaha li nafsihi fi kitabihi أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace abu na farko daga cikin abubuwan da suka auna tauhidi ya kunsa shine ya kunshi al-ibad aka ce al-ibad shine tabbatarwa tabbatarwa me yake nufi da tabbatarwa yace zalika bi an nasbuta lillah shine ana nufin mu tabbatarwa Allah madaukakin sarki jami'a asma'ihi wa sifatihi mu tabbatar masa dukkanin sunayensa da siffofinsa allati asbataha li nafsihi wadanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma kansa. fi tarihi a cikin littafinsa aw sunnati nabiyhi ko tabbatar makansa a cikin sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abu na farko ma ka ce ka kadaita Allah da sunayensa da siffofinsa ana nufin ka kaɗaita shi ka tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa a Qur'ani ka tabbatar masa duk abin da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar masa ya tabbatar masa yace asani abu na biyu nafiyul mumathila ko nafiyul mumathalati shine ka kore ma Allah madaukakin sarki kwatan kwaci me ake nufi da wannan yace wa zalika bi Allah naj'ala lillahi masilan fi asma'ihi wa sifatihi shi kar mu sanya ma Allah maɗaukakin sarki wani mu ce ya yi kama da Allah a sunayensa da sifofinsa bayan duk abin da Allah ya tabbatar makansa ka tabbatar ko kuma dole ne ka kore ma Allah maɗaukakin sarki kwatanta shi da wani daga cikin halittunsa ko a sunayensa ko a tukofinsa malike kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki sarki ce laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kwatankwaci ko tanka ga Allah madaukaki sarki kuma shi Allah nan wa huwa as-sami'ul basir shine as-sami'u Meji, al-basir kuma mai gani kaga wannan ayar ya tattari annafi wal isbat din da malai magana shari'a ayar ta fara ne da ta fara da annafi kuma ta cike da al isbat ta kore ma Allah duk wani abu da za a ce yana kama da Allah sannan kuma sai ta tabbatar ma Allah siffofi guda biyu da ya tabbatar ma kanta. shi ne siffofi na ji da kuma siffa na ne na gani wannan shi ne wajibi da ke kan dukkan wani musulmi wajibi da ke kan dukkan wani musulmi قال فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته على أن جميع yace wannan ayar ita tabbatar da cewa dukkan siffofin Allah madaukakin sarki la yumathiluhu fiha ahadun min al-makhluqina babu wani daga cikin abubuwan halitta da yake zama kwatankwacin Allah a ciki babu yace fahiya wa in ishtarakat fi asl al-ma'na lakin takhtalifu fi haqiqati al-hal yace saboda dukkan sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki ko sun yi musharaka da wata suna ko wata sifa daga cikin sifofin abubuwan halittarsa a asalin sunan da asalin fassaran ko aikin sunan yake amma suna bambanta a hakikanin hali da yanayin yadda wannan sifa ke aiki an gane ku in ka ce Allah maɗaukakin sarki yana ji Allah maɗaukakin sarki yana gani ko kuma ba sai abin da ake nufi shine ba za ka ce kuma ganin Allah irin ganin wane ba ba za ka ce jin Allah irin jin wane ba wadda ba malam zai mana bayani sosai saboda shi Allah maɗaukakin sarki dukkan sunayensa da siffofinsa cikakku ne kammalallu ne babu na ƙasa ko kanan amma duk wani wanda ba shi ba musamman halittunsa ɗan adam shi kuma dukkan wata tufa da yake shi tufa ce wata take tattare da nakasa alhamdulillah tana da ƙasa. shi ɗan adam bai da wani tufa wanda yake kammalalle babu shi kuma Allah bai da wata tufa wata take da nakasa babu da kaga babu da babu yanda za yi kama jinka da ganinka yana da iyaka yana da iyaka jin Allah da ganin Allah kuma ba shi da ne ba shi da iyaka saboda ko an ce ji sai kai ta ai dan adam ma nashi ana ce ji an ce gani dan adam ma nashi ana gani ana kiran shi da gani wannan kawai a suna ne da ma'ana amma hakikanin halin yadda ji da gani yake ba iri ba wasu taba zama iri ɗaya an fahimta ku walillahi masalul a'la amma za a kwatanta da kai da wani abun halittar Allah ne amma ba mai daraja irin taka ba irhamukallah ba mai daraja irin taka ba yanzu ai kana ji kuma ma suna ji ko ba sa ji kuma ma suna ji kuma amma jin ka irin na dabba ne jin ka irin na dabba ne ita ma za a kwatanta ka ce har yana ji yadda ka ga akuyantan ke ji haka ke ji ya za ka ji aka an zage ka ko an kaskantar da kai amma dukan ku menene bayan Allah ne ba ko to ina ga kuma wanda hankalin ya ina ga kuma wai hankalinka ya hararo maka jinka da ganin ka irin na wanda ya halice ka shi ta wannan ita wannan da ba ta halice ka ba dukan ku bayan Allah duka halittar Allah ne ko haka wani amma kana tunanin a kwatanta sifanka da sifanka an kaskanta ka duka sun yi musharaka wajen ma'anan sifar da ma'anan sunan amma hakika ne ka ganin in an kwata ka da shi kan taka to haka ba Allah madaukakin sarki walillahi al-masalul a'la shi ma ne ce faman lam yathbut ma athbathahu Allah li nafsihi fa huwa mu'attilun duk wanda bai tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa ba to shine yanda kore ma Allah sifofi ne وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون يشبه تعطيل فرعون يتي إرن ونن قولي والناس ينا كمان إرن قولي ون فرعون أي حميدا مكسر انتا أبايا يتي ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره دقوا انتكم يتبتر مع الله sunayensa da siffofinsa amma tare da kwatanta na Allahn da wani to shi kuma ya zama kamar mushrikai waɗanda suka bauta wa wani tare da Allah maɗaukaki sarki ya zama kayi ma Allah kishi ya a sunayensa da siffofinsa sun da yadda cewa ga wani daga cikin halittun Allah sunansa ko sunansa irin na Allah ne ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين wanda kuma ya tabbatar da su sufofin ba tare da ya kwatanta da na bayan Allah ba wannan shi ne mai tauhidi da Allah shi ne musulmin kwarai an fahimta ku mana karka zama mu'aqqila karka zama a gaskin mushabbiha an gane ku ka tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa biduni ta'qilin wala tashbihin ba tare da korewa ba ko ba tare da kwatanta dukkan Allah da dukkan halittun Allah ba. Wannan shi ne musulunci. Malaiki wa hadal kismu mina tauhidi هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة يتي ونن اسمي ونن نوي حقا إنه كان توهيدي لا إيمان يسونا عن الله رسول فوتنسا أخيش wasu daga cikin al'umman musulmai suka fata suka rabu zuwa ƙungiyoyi daban-daban masu yawa duk wani wanda kaga ahlus sunna yana rigima da shi ko kashi saba'in ko tamanin na abin da ya ta ahlus sunna ke rigima da shi akan wanda ne al-asma' wa sifat kowaye ‘yan asha'ira da ‘yan maturidiya da ‘yan jahmiya da ‘yan kullabiya, da ‘yan duk wanda za ka ambata daga cikin ƙungiyoyi na ɓata waɗanda suka lalace suka ɓata sun saba da ahli sunna ne akan abin da shafi al-asma'u wa sifat wasu daga cikin su mu'attila wasu daga cikin su mufawwifa wasu daga cikin su muharrifa wasu daga cikin su mushabbiha da sauransu wasu su kore wasu ce to za mu faɗa amma dai ba za mu fassara ba ko a ƙur'ani ya zo ko tafsiri ne ana yi aka zo gurin alaran manaja Sai ya fassara in malaran mai karanta sai ce in hmm, linzami ya fi ƙarfin bakin kaza shi kenan sai a wuce a karanta ayar ayar gaba shi ba zai fassara ba a ba ruwan shi wani kuma ya yi tahrifi ya yi ƙoƙarin canza ko ya canza karatun ko ya canza ma'anar shi ne tahari ko ya canza karatun ko ya canza ma'anar ba yadda karatun yake da Allah ya faɗa ko ya ƙara wani harafi ko ya rage ko ya canza ko wajen tafsiri wajen ma'ana yake ai majazi ne ba haƙiƙa wani ko yawwa wani haka yake yi da sauransu Malai ce fa minhum man salaka maslaka ta'qil daga cikin wanda ahlus sunna suka saba da su akwai wadanda suka bi hanyar ta'qil shine korewa ta'affala ko ya kore wa nafa sifat da'iman annahu munazzahun lillah ya kore sifofin Allah gaba da yana mai riya cewa wai yana kokarin tsarkake Allah ne da girmama Allah wa qad dhalla al kuma ya bata ne لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب yace saboda wanda ke tsarkake Allah na gaske shine wanda yake kore ma Allah duk wata sifa ta naƙasa da aibi ba wanda Allah zai ce eh ba shi yace a a wannan ba ki Allah ba rena Allah yayi kuma ya nuna mu Allah kamar ya Allah na cika sanin kanka shine magana ko haka bane shi ya ce eh ina da shi sai ka ce a ah, Allah ba ka da shi ko haka man kar na ce ma Allah Allah ya fi ka sanin kanka ba bari ko yin fada shi ne maganan malaka cewa a ah, wa yunazzahu wa yunazzahu kalamahu min an yakuna ta'miyatan wa tabdilan me tsarkake Allah na gaske shine wanda yake tsarkake maganganunsa yadda kar maganan su zama wani nau'i na batarwa ta'niya da tadlil duka batarwa ne yace fa idza qala idan yace bi anna allaha laysa lahu sam'un wala basarun wala ilmun wala qudratun lam na allah idan mutum yace Allah baya baya ji baya gani ba shi da ilimi ba shi da kudura ai wannan bai Allah ba bai tsarkake Allah bal wasafahu bi a'yub bi a'yab al sai ma ya siffanta Allah ne da aibi mafi girma da aibi mafi girma wannan kuma ita ce aqidar aqidar ash'ira kuma ba da wannan aqidar su sai sunan da abin da ce siffa ce ta Allah sai ce za a iya kiran Allah da shi a matsayin suna amma wai ba za a siffanta Allah ce Allah ya siffanta da wannan siffar ba ce ba gani ba ba kira Allah da shi a matsayin wai suna shi ka ka karanta a tun daga Abin wanda suke kokarin tabbatarwa kenan tun daga kawa'idi ba ga daga cikin kamidin da ke qawaidi shine qadiran wa maridan wa aliman wa hayyan wa kaza amma a matsayin suna in ka matsa gaba ka je in ibrahim wani tauhidi ne na asha'ira to shi ne sai su fassara maka sai su maka shi Allah alimun ne bila ilmi sami'un bila sam'in basirun bila basarin wai Allah eh, sunansa ne alim amma ba shi da sifa ta ilimi riyadan billah ko mutum a haka yana jin wai shi yana tsarkake Allah ne da kone ma Allah sifa ta ilimi amma wai shi tsarkake Allah yake yi yace a ah, Allah sami'un ne ila sam'in basirun ne ila basarin haka suke fara ko haka duk wanda ya wannan da bai tsarkake Allah ba bai tsarkake Allah ba hasali ma siffanta Allah ne da mafi girman aibi shine ya kore ma Allah sifa ta kamala yake wa wasama kalamahu bit wat tawlil kuma ya cakuɗa maganansa da fitarwa da wokan mutane da kwatar da su yake li anna Allah yuqarriru zalika fi kalamihi saboda Allah madaukakin sarki ya maimaita hakan a cikin maganganunsa wa yusbituhu yana tabbatar ma kansa cewa tabi'un baqi azizun hakim ghafurur rahim Allah ya tabbatar ma kansa yana sifatu waɗannan sifofin kai ka zo ba haka ba ce fa ita fa idza asbatahu fi kalamihi wa huwa qalun كان في غاية التعبئة والتضليل والقبح في كلام الله عز وجل وكذا إن الله يستبتر ما تنسى حيكم يقول آآ الله بيد شيء lalle kai ne ka kai makora ka kai ƙarshe wajen ɓata da shiga cikin kuma ka kai makora wajen sukar maganar Allah maɗaukakin sani Allah ya ce shi sami'un basir shi azizun hakim shi alimun hakim ne shi ghafurur rahim ne Allah ce shi ne siffansa ne sai ka ce a'a Allah ba siffansa bane kaga indirectly kana suka ne ga maganan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani kuma kamar kana kamar da muka fara kamar kana nuna ma Allah ne Allah na fi ka sanin kansa ba haka bane ba yanda kake nan to wannan bangare na farko kenan wanda suka tafi hanyar korewa yace wa minhum man salaka maslaka tamthil a cikin su kuma akwai wanda shi ya dauki hanyar at-tamthil shine kwatanta sifan Allah da siffan halittunsa za'iman bi annahu muhaqqiqun lima waqa Allah bihi nafsuhu yana mai riya cewa wai hakan da yake yi wai yana tsara tabbatar ma Allah ne abinda Allah ya siffanta da shi malai wa qad qallu su ma waɗannan suka sun fada annahum lam yaqdu lam lam yaqdiru Allah haqqa saboda ba su girmama Allah ba matakin girmama irin girmama wanda Allah ya cancanta girmama shi da shi إذ وفقوه بالعيب والنقص سورة صفحا تعلم بعيب لكم نقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه الناقص من كل وجه so da lokacin da suka fuskanta Allah da wani daga cikin halittunsa to abin da suka yi ne sun sanya wanda shi kammalalle ne ta kowace fuska suka kwatanta shi da wanda shi kuma da ƙasashe ne ta kowace fuska kowa gani ba shi Allah kammalalle ne ta kowace fuska sai ka kwatanta shi da mutum wanda shi ko mutum da ƙasashe ne ta kowace fuska kun fahimta ku wai misali za ka yi sarkin shi ne misali daga ce ai sarkin shi ya iya mulki kullum na ga mulkin san tuna da mulkin da anguwa anguwan mu Allah yanzu ka yaji sarki ne ko ka zage sarki eh ana ba shi kata bulala kafin ka babu ada ko haka bane sai nan yi masalun ala wai kana so wai ka tabbatar wa Allah yana ji yana ga sai ai ganin Allah yanda ka ga mutum yanda ka ga ganin mutum ya zai ya zai wannan kuma tunanin wai wai tabbatar wa a wannan ai suka ce da Allah madaukaki take mala yake cewa fa idza kana iqtiran tafdil al-kamil ala an-naqis yahuttu min qadari yace idan ya zama ka haɗa. wanda yake da falala cikakken falala ka kwatanta shi da wanda yake da ƙasa alama ne na rage matsayin mai wannan falalan rashin girmamawa ne a gare shi kama ƙila kamar yadda wani da ake cewa alam tara anna as-sayfa su qadruhu idha qila inna as-sayfa min al-afa yace kai baka gani ba takobi darajansa da su yana raguwa a lokacin da ka kwatanta ka ce kai takobin nan yana da kyau yana da ci cin sakaman sannan kokara misali lokacin da ka kwatanta takobi da sannan kokara Allah baka ai ka gama da takobin ai dukkan sannan kokaran ko duk tsadan shi amma ka so ka yabi takobin sai ka ce sai ka kwatanta shi da sannan kokara ai ka na kasashe ko ba haka bane kaga takobi da sannan shi to in irin haka yana nuna na ce ga wancan wanda ke girman falala to fa kaifa bi tawsilil kamil bin naqsi to ya kuma abin zai kasance in ka kwatanta kammalalle da na kafishi malaka hada a'zamu ma yakunu jinayatun ala Allah azza wa jalla yace wannan shine mafi girman laifi da mutum zai zuwa ga Allah madaukakin saki ya kwatanta Allah da halittunsa وإن كان المعطلون أعظم جرما لكن الكل لم يقدر الله حق قدره yake duk da cewa bangare na farko masu kore sukan ga Allah maɗaukakin sarki su suka fi girman laifi amma dai dukansu da wanda ke kore bai tabbatar amma ya kwatanta Allah da kayansa, to amma dai dukansu ɗin su girmama Allah yadda ya kamata a girmama Allah dukansu ga wanda ya koren. da wanda bai kore ba amma ya kwatanta Allah da bayansa dukkan su ba su girmama Allah hakikanin yadda ya tantance a girmama Allah to duka Allah bai tantance ba malam sai ce fal wajibu abin da yake wajibi an nu'mina bima wasafa Allah wa tamma bihi nasahu fi kitabi abin da yake wajibi shi ne mai imani da abin da Allah maɗaukacin saki ya siffanta kansa sai ya kira kansa matsayin sunansa ne a cikin littafinsa وعلى لسان رسوله صلى الله عليه wasallam sai ya kira kansa da wannan sunan ko ta kansa da wannan siffan kan harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif ba tare da yin tahrifi ba tahrifi ko tahrifi al-lafzi ko tahrif al-ma'nawi tahrifi shine canza sunan ko a canza shi a lafazinsa ko a canza shi a ma'anansa kamar yadda yan a sha'ira suke fassara faɗin Allah a rahmanu alar arshi tsawa ko sun masawa alar arshi suke fassara shi istawa ɗin suke mai da kuma suke mai da shi istaula istaula suka ƙara lamun tsakanin wawun da alif na ƙarshe ha على العرش استوى تلك على العرش استولى mana wani karkace Allah ya debe ka kan Allah ya mamaye al'arshi to kuma kallon istawla a larabci ana amfani da shi ne ga wanda ya mamaye abin da dama matan ba na shi ne, sai ya kwace yasa ko da hausa ai mamaya yake nufi da mamaya shine ka haɗa da naka da ba naka ba ko haka ba to haka ma kalman istaula yake a larabci kaga sun ki sallama ma abin da Allah madaukakin sarki ya fara sun je katsalan nan sai kuma suka suka sauki Allah da cewa al'arshin ma ba nashi bane mayan ta yi kaga wannan tahrifin lafzi kenan tahrifi ne a lafazin kalmar to wasu kuma akan istiwa alal arshin sai suka tafi maslak na tahriful ma'anawi wajen tahrifin ma'ana arrahmanu alal arshi tsawa suka ce eh a ce Allah ya daidaita kan al'arshi to amma menene al'arshi sai su ce ai al'arshi ma'anansa ai arrahmanu alal mulki istawa ai Allah da ya kan mulkinsa wai ai mulki ne ma'anan al'arshin ma'ana ba wai ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassara cewa gadon mulki ba a wai mulki ita ce al'arsh wai mulki ita ce al'arsh shi ma malama suna suka ce to shi ma wannan wannan da farko muna buƙatan auka guda biyu daga gurin ku na farko ku kawo mana a larabci inda aka taɓa kiran mulki da al'arshi Allah ya ƙur'ani larabci ne A annabi da larabe ne A da ya karantar da su laraba ne to ka mana inda a larabci aka kira mulki da al'arshu sannan ku kawo mana inda ƙur'ani ya kira al'arshu da a gurin yana nufin mulki ne in an kawo a wajen nan sai mai cewa ar-rahman al-arshi tsawa yana nufin ya yadda kan mulki in ba ku da shi ko muna da raddi raddi na farko a mai yadda ba ko da larabci bai nuna ka. larabci ya mun san al'arsh ana nufin gado ne na sarauta na iko qur'ani ma haka ya kira shi qur'ani ya kira al'arsh bayan na Allah ya kira al'arsh a gurare guda biyu daban-daban ana a surori guda biyu a ayo da a cikin sautin namli ya kira al'arsh har sau uku ko sau hudu ko al-huda-huda zai faɗa ma annabi Suleiman cewa ya ga wata mata an mata kusa dukkan komai na jin daɗin rayuwa da mulki sai kuma yake ne walaha arshun azim kuma tana da gidan mulki mai girma na kafita na isa lokacin da ita wannan sarauniyar ta kamo hanya za ta zo don annabi suleiman annabi suleiman ya ce man ya'ti ne da arshiha qabla an yatuni muslimin wa zai zo min da gadon mulkin nata kafin su zo min suna musulmai don suka fassara cewa annabi sulaiman ya ce wa zai ɗauko min mulkin da ta zo kuma aka tambaye ta bayan na aka ce nakiru laha harshaha nanzur a tahtadi takuna min alladina la yahtadun annabi sulaiman ya ce a dan canza gadon mulkin ko da in ta zo a nuna mata ga za ta gane ko ba za ta gane ba yana nufin a canza mata mulki ta zo za ta gane mulki da har da zai ma fasaro haka ba da ta kuma ka ce wata a haka za arshiki haka gadon mulkin ki yake sai kana nufin ya tambaye ta haka mulki ce ta ta ga mulki ki ana ganin mulki ne ko an gani ba ko qur'ani nan ya faɗi maganar al'arsh kuma na gado ne na mulki haka cikin sotu yuku Allah faɗa mana gado ne na kafaita al'arsh lokacin da iyayen annabi yusuf suka zo annabi sai fito Allah ya ce farafa abawaihi ala al'arsh wa qarru lahu sujjada kiyayensa suka tashi daga kan gadon sarauta da suke zaune suka fada ƙasa suka na mata ok suna ƙananan da suka tashi daga mulki dama sun ne masu mulki ba shi wani mai mulki a wannan raddi na farko na biyu kenan raddi na farko ya sa ma yaran lafi raddi na biyu ƙur'ani da karar al'arshi da sunan mulki ban raddi na uku suka ce kuma Allah madaukakin sarki ya ma siffanta ma har ma akwai mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samani sharanan alqiyama wasu mala'iku guda takwas su ne za su suna rike da al'arshin ubangijinka yanzu sai ka ce kana nufin mala'iku ta kasan su suke rike da mulkin Allah yana gefe mulki na gefe suka dauko mulkin to tun da Allah ya faɗa ba sai ka kawai ba kaga garin garin kawai daga lokacin da ka bar nassi mutum ya koma naushi ko ba gani ba yana barin nasi za ka koma za ka koma naushi Allah ya faɗa ko ka bar shi haka ka bar shi haka amma da misali larabci yana zuwa da ma'anan haka daban to ko shi ma'anan ba a sallamawa ko da ai qur'ani ba zo yi bayanin larabci bane ya zo bayanin shari'a ne a sai zaman a larabci ana amfani shi a ce to kila kana da ɗan wani dalili Alaji hamfa ko kuma a ƙur'ani Allah ya kira wannan abin da wata suna ta daban kuma yana nufin wannan abin ina ta ce eto eh, akwai zai iya ɗaukan wancan wani amma duka ba ku da kawai dan katsalan nan ka zai kai ma Allah shi shigi wannan shi ne rigimar ahalus suna da wanda ba su ba Allah ya faɗa ka shi in ka ga ahalus sunna sun ce wani tufa ko wani suna daga cikin sunayen Allah da ba da hakikanin sa ba to akwai dalili nassi a Qur'ani ko sunna da ya fassara da kamar misali a wannan siffar Allah ta azzahir azzahir ahlu sunna suna fassara azzahir da ma'anar wanda ya kai yake sama da kowa haka ta fassara da azzahir amma me yasa suka fassara da haka wata a larabci a larabci a zahir ba ma'anan kenan kaɗai ba yana da ma'ana da yawa yana ɗaukan wanda ya ɗaukaka ya ɗaukan ma'anan wanda ya zama ya bayyana hawa ka bane amma ahlus sunna sai suka fassara da azahir ma'anan wanda ya ɗaukaka me yasa suka ce so da manzon Allah ka fassara ya tabbata hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insa yana roƙon Allah ya ce anta zahiru wa laysa fawqaka shay suka ce to kaga sunna manzon Allah ya fassara dole ka hakura maza Allah na ce ya Allah kai ne az wanda yake saman kowa wa laysa fawqaka shay babu kowa a samanka. ka kullu ka ce oke to ma'ana az ana yana nufin wanda yake sama da kowa haka ahlus sunna cikin mu'amalantar nassoshi da suke da alaka da suna da sifofin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki to wannan shine tahrif al-lafzi da tahrif al-ma'nawi wala ce kuma yace wala ta'qil kada mu bayanin ta'qil babu korewa wala takyif babu babu kwatanta kace har dukkan Allah yana da hannu to hannun kace mai tsayi ne ko kace gajere ne ko kace yana da kiba ba wannan alu sunna ba sa wannan wala tamsil ko aka kwatanta da na wani kace inda kaga na wani haka ba ai ba ai Allah madaukakin sarki ba a masa haka an fahimta ku sun dade wannan rigimin ba na yau ba ne da daɗa rigima ne tun nija shekara ɗari da wani abu aka fara samun masu wannan shari'a shi yasa daga cikinsu masu kan kore ma Allah magana daga cikinsu masu kan kore ma Allah siffa ta magana shi ba samun ɗaya daga cikin ƙurra waɗanda eh, marwaita na ƙira'o'in alƙur'ani abu amur alkufi Allah ji ƙarshe ta mishi suka sami suka nemi ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kallama Allah Musa taslima suka nemi tun da shi ƙare ne yana daga cikin waɗanda su ne in karatun da suka yi hanyar da ana da sifa ruwaya ce mutawatiri haka manzon Allah ya karanta suka ce to in ya karanta ayan da ya sanya wa dalala din ya mata fata ya zama ita ce mafu ya karanta an yazo karanta ya karanta da wa kallama Allah Musa taklima hadan kace wa kallama Allah Allah ya zama shine fa'il Musa shine maf'ul ya zama Allah ya yi magana da annabi Musa shi Allah ke takliman magana da yake nufi da takliman mana magana da harafi da sauti wanda ake ji suka ce shi ya karanta da wa kallama Allah Musa taklima a juya abun ya zama annahu shi ne zama fa'ili Allah ya zama shi ne mafulun ya zama a ah, musa ne magana da Allah Allah da ya magana so da a kore ma Allah siffar magana sai Abu ya ce to laifi in na biye muku na karanta haka na canza ma Allah ƙur'aninsa. to kuma ya za mu yi da maganan Allah madaukakin sarki walamma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ce lokacin da annabi Musa ya zo dan ganawa da mu sai ubangijin sa ya magana da shi shi kuma wannan sai ku nuno min irin larabcin da zan yi in canza sai zama sai a hada sun wannan yanzu wancan kun nemo yadda za a canza ma'anar ya ta canza wannan ma ku nemo shi kuma wannan babu larabcin duniya za ka ta canza mana ko can ta canza nan ba ta canza ba dole ne zai ma'anar da annabi Musa ya magana da Allah Allah ma sai ne sai na mishi haka za a fassara sai zama can annabi Musa ya magana da Allah nan kuma Musa Allah ya magana da wa annabi Musa so da ba zai canzo ba wannan da daddan rigima ne tsakanin ahlus sunna wal jama'a duk rigingimin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya shiga da walhalun da ya sha da suka a cikin prison da komai duka akan wannan matsalar da al-asma wa sifat wai dole sai an yadda ya cewa Qur'ani ba maganar Allah bane halitta ce kamar yadda Allah ya halicci mutum da bishiya haka ya halicci kai Qur'ani kawai sai aka ba annabi mana san a ce Allah yana magana akan wannan ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya kusan shekara 20 a kurkuku sai da aka yi sarakuna uku a jere wannan ya zo ya mutu wannan ya zo ya mutu wannan ya zo ya mutu duk yana cikin prison sai ya yadda cewa Allah bai magana yace to in na ce muku na yadda to ya za a yi duka ayoyin Alƙur'ani da suka ce yana yi suka ce ai kana da dalili ai Allah ya ce Allah in Allah khaliqu kulli shay Allah shine ya halitta dukkan komai saka Qur'ani ma ai shay wani abu shi ma yana cikin komai yace eh to in kuka faɗa haka amma ai ba tun lokacin da kullu ne zuwa Qur'ani nufin komai kullu yana zuwa Qur'ani amma yana nufin juzu yace gashi Allah ya ce tudammiru kulli shay'in amri rabbiha حقنة كل شيء عمر الله ما كما غوتيتي فعفوه لا يرى إلا ما تأتينه حقنة كل شيء كما يكي لا يرى ما تأتينه ما أعبونه حقوم أنت كل كانت لتأتيس الرد على الجهنية والزنارقة أيوة ماما دكي أكا عندي قوما تتكونا والنسخي يعيرون قد الرب تاني فكا إذا لو كتنت كان أهل السنة شزاني أكو التوحيد الأسماء والصفات وكا كأفر حياتي ترقى جائرا أهل السنة والجماعه الله الله يتابع الحج مالتي هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم التي حكى شيخ الاسلام ابن تيميه وننسى اذا كان ابو طائل بن مالتي فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف كل ممثل مكيف ولا عكس على التحريف في النصوص التحريف أنا سامني النصوص نصني لا حرف قودا كراتون قودا معنا والتعطيل في المعتقد shi kuma ta'afi a kudiri ne a zuciya wannan mutum zai kusa ne a ransa cewa shi bai dawa wa taklifu fi safa shi kuma a kace na Allah ga yadda yake shi kuma a sifa ake yi والتمكين في الصفة شما التمكين شما الصفة أما شيء التمكين شيء باين كاتي كاي سورة كذا يدنا الله يكي sannan kuma suka kwatanta na Allah da wani shi ne tamce shi ne ma laifi illa annahu akhassu min at-taqif shi ne at-tamkir yafi at-taqif shi at-taqif ka dai suran Allah Allah yake amma ba da ka kwatanta ba shi ne taqif amma an ka suranta kuma kwatanta da wani yake fa kullu mumassirin muqayyid duk wani ne yin tamthili to mai yin taklifi amma wala amma ba duk wani mai taklifi bane mai tamthili an fahimta ko kada mutum zai iya hararo suran da ce suran iri kaza ne amma ba tare da ya kwatanta da wani ba kaga ya zama mai taklifi kenan amma wanda ya zama sai da ya hararo kuma sai ta kwatanta da wani ya zama mai tamthili kenan sai za ce to duk mai tamthili da ko da tamthili ba zai samu ba sai an samu mai taklifi amma taklif yana samuwa ba tare da an samu tamfili sai malai ke cewa a yajibu an tabarra فيجب أن تبرع عقيدتنا أن تبرع عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة ita ya zama wajibi a kitinmu ya sirranta daga waɗannan al'amura guda hudu babu tahrifi babu ta'aqili babu tasyifi babu tamthili yace wa na'ni bit tahrif huna التأويل وقلنا نفي نفي التحريف أنا شنو التأويل بالذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات تاويلي hanyar da masu ƙoƙarin canza nassoshi na siffofin Allah maɗaukaki sarki suka bi li'annahum sammu anfusuhum ahlat ta'wil ahlat su suna kiran kansu cewa su ahlut ta'wil yace li ajli talfif al maslak wai suna faɗan haka ne saboda hanyar da suka bin a ɗauke shi kamar hanya ce da take sako ba ɓata ba ce mai tsanani saboda kalmar ta'wil ma'ana biyu yake da shi an gane ko akwai ta'wil bi ma'ana tafsir shi ta ga littafin tafsiri na imamu imamu ibn jalil al-tabari ai ta'wil ne sunan shi ko haka ne an kurkume shi ma ta'wil saboda ma'anan ta'wil yana zuwa da ma'anan tafsir Ta'awul kuma na zuwa da ma'anar tahrif an fahimta ko su waɗanda suke tahrifi ke ba sa kiran kansu ahalut tahrif suna kansu da kansu da ahalut ta'awil dan ka ji ahalut ta'awil za ka tanji abin ya dan yi sauki za ka ji kwatan da yi ka aiko ai tafsiri suke yi shine malai fara suna kiran wannan ne saboda hanyar da suka ɗauka a gan shi kamar hanya ce mai kakko لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف yake saboda dukkan zukata wacce in ta zuciya ce mai imani to tana gudun kalmar tahrifi yake lakin haza min babi zukhrufati alqawl wa tazyinihi lin-nas hatta la yanfiru min yake amma kuna kiran abin da suke kai da tawili ne a babin hawa ta zance da yi zance ado saboda kar mutane su guji wannan wannan zancen ce wa haqiqatu ta'wilihim at-tahrif amma su haqiqanin ta'wilin da suke yi tahrifi ne ba ta'wili bane wa huwa sarfu al-lafzi an zahirihi abin da suke shi ne kore lafazin nassi daga zahirinsa ana kulu ce mu ce hada sarfu in dalla alaihi dalilun sahihun فليس تعويل بالمعنى الذي يريدون لكنه تفسير mu kai mu ce canza ma'anan wani nafi daga hakikaninsa in ya zama yana da dalili ingantacce za mu kira shi tawili daga ma'anan da suke nufi sai mu kira shi tafsiri an fahimta ko so da ana iya samun ana iya samun kalma ma yana da ma'ana sama da ɗa akwai ruwa da tsari da abu ko da zahir kuma da kalwan yawa a cikin alkur'ani shari'a in aka samu irin waɗannan to ana duba wata ma'ana ce wata ma'ana ce qur'ani ke mu'amalantar kalmar da shi sai a fassara da shi kamar faɗin Allah maɗaukaki sarki wallaili idza as'as wa subhi idza tanaffas kaga Allah ce wallaili idza as'asa kalman as a larabci yana da ma'ana biyu yana ɗaukan ma'anan adibara yana ɗaukan ma'anan akubala ma'ana za a iya fassara cewa wallaili idan asas ma'anansa Allah yana rantsuwa da dare lokacin da daren ya shigo kuma za a iya fassara wallaili idan asas da Allah yana rantsuwa da dare lokacin da daren ya juya ba gari ya kusa ya fara wayo saboda kalmar asas yana nufin ma'anan shigo yana nufin ma'anan juya waya. ba irin wannan ya zo wato wata ma'ana ce ƙur'ani yake amfani da ita ka duba ƙur'ani duk inda Allah ya rantsa da dare zaga Allah yana rantsuwa da dare ne lokacin da daren ke shigowa ba lokacin da gari ke wayewa wallaili idza yaghsha wallaili idza yaghsha ko kana Allah yana zuwa da lokacin da daren yake rushewa lokacin da ruwa ne to kaga wallaili idza asaf ana yana nake lokacin da dare ne yake shigowa ayan gaba ma sai ta nuna sai Allah ce was subha tanaffas Allah na rantsuwa da asuwa lokacin da ta fara wayewa kaga Allah ba zai rantsa da dare in yace dare lokacin da dare ke juya ba kaga yi wayewan gari kenan kaga inda shi yake nufi Allah ba zai sake kawo subu ta tanaffas ba an fahimta ko to wannan sai a kira shi tafsiri aka yi ba tawili an fahimta ko amma a cikin ma'anan to sai shi tawili ba tafsiri shi da wannan malai yake ne Allah ke cewa wa in lam yadulla alaihi dalilun uku babu wani dalili da yake nuni zuwa gare shi fa huwa tahrifun wa taghyirun lil kalami an mawadi'ihi to ya zama tahrifi kenan ya zama kuma canza magana daga jigiranta daga inda ya kamata magana ta kasance fa haula alladhina sallu bi hadhihi at-tariqa yace waɗannan waɗanda suka ɓata a wannan hanyar asaru yuthbituna sifat lakin bi tahrifin suka zama suna tabbatar da Allah amma tare da tahrifi alaka qalu su ma sun bata wa faru fi tariqi ma'akif li tariqi ahli sunnati wal jama'a suka shiga tsinci kansu a hanya wanda zama kishiya ta hanyar ahli sunna wal jama'a wa alaihi malaki kuma akan haka la yumkin an yusafu bi ahli sunnati wal jama'a baya halatta bai dace ba a cewa ahli sunna ne wal jama'a لأن الإضافة تقتضي النسبة saboda jingina mutum yana hukunta dangantuwansa zuwa ga wannan abu a za ka jingina mutum zuwa ga sai yana da dangantaka da shi ko ba dangantaka da sunna da jama'a ko da ake fahalu sunna muntasibuna lis-sunnati li'annahum mutamassikuna biha su ahlus sunna an kira su ahlus sunna ne saboda su suna da dangantaka da sunnan me yasa suke dangantaka da sunna yake suna ruku da sunna ko abin da zo daga sunna suna rikewa hannu biyu kuka ba ka canzawa wa haula su kuma wayan laisu mutamassikina bis sunnati su ba masu riko da sunna bane fi ma zabu ilayhi min tahrif saboda abin da suka tafi akai na tahrifi na canza ma'anonin alqur'ani yawa aidan kuma aljama'atu fil aku anan aljama'a asali shine al-ijtima'u shine haduwa wa hum ghayru mustami'ina fi ara'ihim su kuma ba haɗu ba kan ra'ayoyinsu fi kutubihim at-tadakhul ana samun tadakhul a cikin littattafansu suna shigar da abubuwan da ba shi da asali a Qur'ani da Sunna والتناقض suna da tamka da warwara a cikin littattafansu wal suna da su kulla kuma su warware gaba ya karya ta baya baya ya karya ta gaba ana da shi hatta inna ba'dahum yuqallilu ba'dan har ma ya kai a cikin su sashi yana kasar da sashi wa yatanaqadu huwa nafsi shi ne ya fatar da wani shi din ma yana tukare wa wara kaga ba su zama aljama'a da zama ahlus sunna ba da su ba masu tsari da sunna ba kira su da aljama'a ba da ba su haɗu kan Qur'ani da sunnan manzon Allah Allah ba a kun rarrabu kowa yana ganin ra'ayin shi ra'ayin shi ne daidai ba abin da ƙur'ani da sunna ya zo da shi ba Allah madaukakin sarki ya mu dace insha Allah ta'ala kuma anan za mu dasa aya in Allah maɗaukakin sarki hada mu zama ta gaba za mu ji kuma ah, abin da malam ya kawo na maganganun wasu waɗanda suka ɗauki wannan hanyar da gaba suka tuba irin maganganun da suka fara game da karnan da suka tsinta a wannan hanyar wasu suka yi rubuce-rubuce kuma mun ta kiran a a sha'ira aiko kaga wanda wanda shi ake jingina aqidan zuwa gare shi sunan abul hasan al-ash'ari shi shi kanshi da ake jingina aqidan zuwa gare shi ya zo ya tuba ya rubuce-rubuce rubuta littattafai yake warware abin da ya yi a baya irin su imamul bai haƙi suka rubuta littafai irin su al-i'tiqad da sauransu to haka malam zai kawo maza irin su Abu Abdullah Fakhruddin Ar-Razi duka da irin maganganun da suka rinke da baya bayan sun tuba daga irin waɗannan akidu da rashin uh, kasantuwa hanya irin ahalin sunnati wal jama'a abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam